بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة مجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu musulmi ci gaba da karatun wannan littafi da tafsirin alkur'ani mai girma tafsirin da ya a tawil fi tanzil tafsirin shekara abdullahi bin fodo ya ta game da hullahu bi rahmat mun kwana a cikin suratul baqara kuma shahi na hamsin da biyu inda allah maɗaukin sarki yake cewa wa hausa ha ibrahim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون آه. bayani ya gabata Allah maɗaukin sarki ya magana akan zaɓi wanda sun kawo annabi Ibrahim salam da zama ne manzon Allah da zama ne majidadi kuma Allah ya tabbatar da annabi Ibrahim rana alkiyama yana cikin mutanen ƙwarai Allah ya umarci shi da mika waya ya ba da waya kuma jan ibrahim alaihissalam lokacin da ya samu kai ne cikin wannan hali zama na kwarai to ya yi gurin zuriyar sama ta zama irin haka don haka kamin allah ya karbe shi ya yi wasiya ga 'ya'yansa don haka allah ya ce wa لنافع وابن عامر وقرأ الباقون والساح يا وصية بها دا الدين طيب الملة أو كلمة أسلمت وهو أولى النبي إبراهيم عليه السلام يا وصية دا الدين koko ya wasiya da kalmar cewa na miƙa waya kowa ya bada waya ibrahim ya wasiya banihi ga 'ya'yansa al'arba'atu hudu Isma'il wa ishaqa wa madayana wa madana waɗanga su 'ya'yan annabi ibrahim salamu guda hudu an ce su yawa wasiya wakila banuhu samaniya annabi Ibrahim ya yi wasiya ga 'ya'yansa takwas wakila arba'atu wa ishiruna ya'ya na ibrahimu 24 na ya wasiya gare su duka to yana yi wa wani ce to mi a sunansu shekana abdullahi bin fudo ya ce wala na ɗawuli bin zikirihim liƙillatil fa'ida jama'a kasartil ikhtilafi a Sama'ai. ba sai mun tsawaita da ambaton da ambaton su ba don karancin fa'ida ambaton nasu kuma tare da yawan saɓani ga mallamai akan sunanakin su ba yawansu ba sunayensu amma su waɗancan hudu an yi isbaƙi kansu isma'ilu ishaqa madayana madana wa ausa biha yaqub annabi yaqub alaihi salam yayi wasiya da wannan addini ga yaya shi ma annabi yaqub jika an ibrahim abinda Allah kabin annabi yaqub isra'il kama ta kaddama to shi ma ya wasiya ga banihi yaya ne wahum isna ashara almashhuruna wahum isna ashara iya annabi yaqub su goma sha biyu na amma almashhuruna waɗanda an mashahurai cikin yaya ne yusufa bunyamin yahuda lawi rabilu shamuna waɗanda su ko su ne shahararru cikin 'ya'yan annabi yaqub alaihi salamu su an kai sani ko wurin maganar matsala annabi yusuf alayhi salam ai kai su ka ji qala ai kullum min huma kowanne daga annabi ibrahim alayhi salam da annabi yaqub kowanne ya ce ya baniya inna allaha taba ad-dina Allah ya zaba muku addini dinul islam fala ta mutunna kar ku yadda kan ku kai ƙasa a sa ku kabari illa wa antum muslimun sai kun bida wagga magana na hayon hali na an tarkil islami ga barin barin musulunci wa amrun bi sabati ilaihi ila al mauti kuma umarni na tabbata akan musulunci har zuwa mutuwa to ba an ce ausa ba to wal wasiyatu da ake ce ma wasiya in baka sani ba hiya taqaddumu ila ghairi bi fi'lin fihi salamu wa qurbati gabatuwa zuwa ga wani da aiki ciki ne akwai gyara ko akwai kusanta zuwa ga ubangiji wa asluha alwasl abinda asirin wasiya saduwa yuqalu wasafu idza wasala wa fasahu ana cewa fasahu idza fasalahu in ya yanke shi ka annal musiya yasilu fi'lahu bi fi'lil musa ka annal musiya yasilu fi'ilahu bi fi'ilil musa kace shi wanda an kawo wasiya yana sadar da aikinsa da aikin wannan da aka yi wasiya zuwa gani shi sai ku shi musa akwai mimun kamin wawo wala mai kun amma bai ce wa mutu wa antum muslimuna ba sai ce fala ta mutunna misa aka yi wannan kalma lalata ala anna mautahum don a gwada mutuwar su la alal islami ba ga musulunci ba mautun lahai da fi duk wanda ya mutu ran aikin banza ya yi mutu wadda ba ta da fa'ida duk wanda ya mutu bai cuɗanya da aikin addini ya mutu motsai wallahi ka cuɗanya da aikin addini ka ga gama lahiya abinda ya sa annabi yaqub ya ce ma ƴaƴansa wala fala mutunna bai ce wala bai ce musu wa mutu wa antum muslimuna ba ku mutu kuna musulmi ba a'a ta ku yadda ku mutu sai kuna musulmi ku mutuwa ba akan addini ba ba akan aikin addini ba wallahi mautun mutuwa ta la khairi fi babu alkhairi cikin wannan mutuwa walamma qalat al-yahudu na nabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da hudiyawa take faɗa ga annabi muhammadu alasta ta'lamu shin kai baka zan ka san anna yaquba cewa annabi yaquba ba yau ma ranar da ya mutu a wasa ba lihi bi lahudiyati sai kana nan kana kira zuwa ga ai addini farfarsacce kai ba ta labarin annabi yaqub kamin ya mutu yawa ƴaƴa ne wasu yakuwa shi hudanci nazara sai ɗaya ta jida أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون وفي in mutu ya yi magana abin da ya kamata Allah madawacin sarki ya ce ma hudiyawa masu magana da annabin Allah annabi Muhammadu wai halan ba ka da labari kai ba baka san yaqumu isra'ila ba bawan Allah ya wasiya ga 'ya'yansa da yahudanci lokacin da Allah zai karɓa zai karɓar rayuwarsa nazala babu tsayawa sai aya ta jida am ma'ana am din mun kade abi ma'ana bal magana ku ba haka ta ba ku daga shin ku masu wadda magana a kuntum hada'a shin kuna nan na eh ku masu wadda magana shin kuna nan in hadara yaqub al-mautu lokacin da mutuwa ta halarci annabi yaqub kuna nan ne ai amaratu alamar mutuwa in badalun min idza qablahu iz qala li bani lokacin da yake farfada ga 'ya'yansa. ya tara 'ya'yansa wuri daya irin tarawa uba da 'ya'ya ne don su wada musu alkhai. yana jaraba 'ya'yan domin ya san ina sun kasa gaba ma ta abudu na min ba'di kai wa in na mutu ni baya gare ni mi za ku bauta ma ai ba da mauti bayan mutuwa ta wa ma istihwamiya nusiba bi ta abuduna yas'alu biha an kulli shay arada ta qarire ma ala tauhidi annabi ibrahim annabi ah, annabi yaqub alaihi salam yana son ya tabbatar da su akan ɗayan ta Allah wal islam da musulunci kuma yana niyya ya karbi alƙawali a kansu karɓar alƙawali a kansu akan ni ala sabati akan tabbata alaihi ma akan tauhidi da musulunci li'annahu lamma da hala misira domin annabi kuma lokacin da ya shiga masar ra'a abun nasu ya abu nuna gairan laki kamar ka ga mutane sun canza abu sai ka tara naka wa naka ka ci ku tara duk tiƙa suna haka nan yanzu akan abin da shi duniya kowa ya riƙe abin da aka gare jabau jalli kenan ko amma wajen addini kam mutaballidin addini mutagabbal in dai ka harkar duniya ta ba abin da tsere mai amma harkar addini wa waɗana Allah ya sauƙaƙe to shi na annabi annabi ya ya ce shin da ya ga sashen mutane ya abudu na gairan laki fa kafa ala waladihi sai ya ji tsoro akan ɗansa ma'ana akan ƴaƴansa fasa alahu sai ya tambaye su yanzu wai in ban nan ni in na daga Allah ya karbe ni mi za ku buta ma baya gare qalu na abudu ilahaka ya baba wallahi za mu ci gaba da bautar ubangijinsa wa ilaha da ubangijin aba'ika ubannanka ibrahima wa isma'ila wa ishaqa annabi ibrahim da annabi isma'ila da annabi ishaqa wasu ka bauta ma to kaga magana muna bauta ma ubangijin ka ɗaya bai isa gare sai sun ka ce kai bautan fa wanda mun hagada bisa gare ta muke babu babu ɗauki kafa addu isma'ila ya kidaya isma'il fil aba'i ta galiban li'an al'ammu domin an mi kanan uba kowan uba da manzilatul abi kama uba wanda bai ɗauki ƙanan ubansa babansa ba kowa ubansa babansa ba bai da hankali ammi yana masaukin uba mun za mu bauta ma ubangijinka ubangijin babanka ibrahimu ubangijin babanka isma'ila ubangijin babanka ishaqa kai ilahan wahida abin bauta ɗaya, shi zan bauta ma baba badal min ilahika wa fa'idatu at bi tauhidi fa'idar ta bayyana wa da ɗayan ta Allah wa nabi tawhumun nashi da kuma korewa tawhumi wanda ke faruwa min takaradil mubadi domin ya ce na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa don haka sai zo da ilaha wahida don asan wancan ilahu dinna لتعذر المضاع العربي على المجرور والتاكيد ونحن له مسلمون كاغنه مو مو masu ni kauya na gare su halin min fa'il na abu aw maf'uluhu abinda an ma'ana tambayar da Allah ya musu lam wa wakata mautihi ba ku halarci annabi yaquba lokacin rasuwarsa fa kaifa tunsibuna ilayhi ma la yaliqu bihi wanda ba ku nayi Allah ya karbe shi ya kuke jingina bai abinda bai cancanta da shi ba abinda an magana waga magana cewa magana su yi ƙarya ɗaya Allah ganar da mu تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون تلك ummatun mubtada'un wa isharatu ila ibrahim wa yaqub al'umma da ake magana mubtada ne amma ishara zuwa ga ibrahim da yaqub wa bainahum wa anta litalisi khabari wancananka ummatun al'umma ta ta riga ta shuri salafat laha ma kasa ba abinda ta aikata na ta na min al'amali na aiki ai jaza'uhu sakamakon sa istinahum aw halu min da min halal wa lakum al-hidabu lil yahudi yanzu kuma na kura ku hudiyawa ma kasabtum abinda kun ka tsururta wala tusaluna amma kanu ya'maluna ba a tambaya ku ga abinda sun ka zan sun aikata kamar yadda ba a tambaya ku daga aikinsu. su kama la yus'aluna an amaliki wal jumlatu zakidu lima qablaha wal ummatu ba ya ce ummatu ba sai asali al maqsudu manha wasu mira biha al jama'a amma a bace jama'a da ita li'anna turuq ta ummuhu domin hanya tana gama su wa ma'anar aya anna intisabikum ilayhim jinginuwar ku zuwa ga waɗancan layu la yujibu uku bi amalihi wallahi ko kakan kana na kwarai ko baban kana na kwarai ko danganan kana na kwarai kurinka da wannan aiki ne bi amfaninka wa inna ma tantafi'u bi muwafaqatihi kuna samun fa'ida da muwafaqa da su abinda sun kai na kwarai yanzu kun yi muwafaqa kuma kun yi shi wacce ba a da bin su la tukhazuna ba a kama ba la tukhazuna ba la tu'akhazuna ba a kama ku da sayyi'ati wala yusabu bi hasanati ba ba kula da ayyukan su na kwarai kama qala alaihi salam la yati min nas bi a'malihim wa ta'tuni bi ansalikum mutane ba hazo min da ayyukan su amma ku zo min da nazwa ku ni wani na dan wani amma magana aiki harka daban ta walan ma qalat al yahud lil muslimina lokacin da yahudu sun kace ma musulmi la dina illa dinana ku ta ku ta halaka addini babu wani addini sai namu hudiyawa kawo ga magana to kunu ma'ana in kuna son ku zan ya aljanna ku zamo tare da mu wai ba hudi wa kabaru bi isa kuma duk da haka sun kace ma annabi isa wal injil sun kace ma injila amma duk da haka suna ce musulmi babu addini wasai nasu addini kahiji wa qalatin nasara nasara ita ko tace lil muslimina kazalika idan musulmi an dai kowa dai suka raga wato kullun in kaga duk wata tabargaza ita ta so kai ta kawo hari abin ta ka saurari ta kai gari ka to in Allah so shirye haƙƙi na ƙwarai haƙƙi garo mun kai in da yanzu dawa duka wasu ƙungiyoyi da abin duk in sun ka taso har su gare ka gare ku ke to in Allah so kuna fitar ba Allah sauƙaƙe don haka kuriya sun ga ce ga musulmi ladina illa dinana. وكونوا معنا وكره بعيسى والإنجيل وقالت النصارى للمسلمين كذلك وكبروا بموسى والتوراة su kuma sun kaya jama'a ne Musa sun kaya jama'a Taura jama'a kanin Qur'ani ya gida akwai addini babu Injila akwai addini babu At-Taura kare annabi Muhammad ya bayyana addini na yiwa ba annabi Isa ciki kare annabi Isa ya bayyana addini na ba to duk sun ka hakim waɗanda amma kuma nan su inda suke su an na ƙwarai Allah sauƙaƙe nazala wa ƙalu kunu hudan kunu hudan هودا أو ta تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقالوا هوديا شيء من مسلمي كونوا هودا سهتا كذا هو يهود sai ku wa ƙalu nasara sun ce musulmi kunu nasara ta haka ne ku zama nasara sai ku shiryu au inna da gajiya au nasara au wa au litafsili wa ta tadu jawaban lil amr haka haka rantawa Allah ganar da mu qul Allah ce ma annabi ce bal mun min hudiyanci mun ƙi min yahudanci na tabi'u millata ibrahim hanifa muna bi addinin na annabi ibrahim wanda yake makarkaci ga sauran addinai zuwa ga addini tsayayye halu min ibrahima ma ila anil batil ila alhaq addinin annabi ibrahim ya karkace ma duk abin da a ƙarya ya kai zuwa ga gaskiya aw mutuqim dini ko ko addini wanda a tsayayye وفي القاموس يا بوتك القاموس الحلب محركة الاستقامة والإيوجاج في الرجل وجن قاموس وقال حنفا كفر وكرما وهو أحنف وكان عرب معنا إلى أن قال والحنيف قاميني الصحيح الميل إلى الإسلام الثابت عليه ita wa ma kana min al-mushrikina annabi ibrahim bai zan cikin mushrikan ɗaya ba ta'arilu da ahli al-kitab wannan jirwayina ga mazuwa tahi, ko garin da wasu su wa'annan mu yad'una ila tibaihi wa mushrikuna su suna kira zuwa ga bi annabi ibrahim amma ga su mushrikan ɗaya Allah dai sauƙaƙe نعم قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون قولوا خطاب للمؤمنين وانا مغانا تي اكي ga ya ku muminai amanna billahi mun yi imani da Allah wa ma unzila ilaina mun yi imani da abinda an ka jissuwa zuwa gare mu min alqur'ani wa ma unzila ila ibrahim mun yi imani da abinda an ka jissuwa zuwa ga annabi ibrahim min sunan littafai al-ashara guda goma wa isma'ila mun iman da abinda anka ji suwa wa isma'ila wa ishaqa da ishaqa wa yaquba da yaqub wal asbad jikoki da yaya aulad yaqub jam sab'i jam'i na na jika huwa al-hafiz shine jika wa kanu isna sunan su goma sha biyu kama takaddama sumu bi zalika li'anna kullu wahidin minhum walad jama'a don kowanne gudan su ya haifi jama'a walil bai bainahum wa da isma'il kuma saboda rarrabe a tsakanin su da yayan annabi isma'il alaihi salam hum yusammuna bil qaba'il ake musu qaba'il wal ba ba'da ibrahim waɗanda an ka ambata baya na Ibrahim lamma kan muta'addidi na bisu lokacin da suna addini da littafan da an ka ji suwa mai kanan munazzalatan ilayhim sai za an jirga su zuwa gare su aidan kama annal qur'ana munazzilun ilaina kamar da qur'ani an da shi zuwa gare mu domin muna muna ibada da shi ko to ku ce kun imani da abin da an ka sauka kun imani da Allah da abin da an ka ji suwa zuwa gare ku na qur'ani da abin da an ka ji suwa zuwa ga annabi Ibrahim da Isma'il Isaac da Yaqub da da jikokinsu wa ma utiya Musa min at-Taurat kuma ku ce kun yi imani da abin da an ka ji suwa annabi Musa na at-Taura wa Isa min al-Injil abradahu ma bi hukumi ya ya farrada su ma'ana ya kadaita su da hukunci ablam wanda ya mubalaga wal ita ne bayarwa wa ma utiya ba ce wa ma unzila ba li'anna amrahuma bil idamati ila Musa wa Isa domin al'amarin su abin jinginawa na zuwa ga annabi Musa da annabi Isa mugayirin lima sabaka ma yayi mugayara ga abin da ya rigaye su wan niza'u waqa fihima kuma jayayya ta auku cikin su wa ma utiya annabiyun da abinda an ka ba annabawa min al-kutubi wal ayatil mazkurun da kuma ayoyin da an ka ambato minhu. wa ghayral mazkurun da kun ba ambato ba min rabbi daga ubangijin su munazzilan alaihi wadda aka jissuwa zuwa ga la nufarriqu bayna ahadin minhum mu dai ba za mu ce ga wanda an na kware ga wanda ba na kware ba ba za mu raba tsakanin ɗaya daga cikin su wa numinu bi mu yi imani da sashi wa nakfuru bi ba'd mu kafirce masa shi kal yahudu kamar yahudawa wanda sayar nasara to kuma anan la nufariqu baina ahadin shi har ina luku fi siyaqin nahyi amun wato kenan ya duk annabawa fasaga an yubafa ilayhi baina anna baina la yakunu illa lisnaini don bai da tsakanin mutum biyu take wa ma za da ko abin da ya karu awul ma'ana bai da ahadin wa akar tsakanin ɗaya da na daban wa ku zufa an ka shahi filin dilalati baina alai al ma'ana numinu billahi mun yi imani da Allah wa jami'i kutubihi da duk littafin Allah wa rusul da manzannin Allah wa nahanu muslimuna lahu mu mun zan masu miƙa waya mun tsinuna masu miƙa waya mukulin suna masu harfarcewa aiki wa anil hasan an samo daga hasan jikan sai na ali allimu auladukum ku sanar da ƴaƴanku wa ahalikum da iyallanku wa hadamakum da bayinku a sama'ar anbiya sunayen annabawa allazina turufil qur'ani waɗanda an ka ambace su fai cikin qur'ani liyuminu bihim su imani su wai ma ja'u bi su imani da abin sun fazo shi li qawlihi ƙunu amanna al'aya dalilin wannan aya ya kamata a karantar da yara annabawan da an ka amince cikin ƙur'ani bayyane don su sa cikin zuciya su imani da abin da aka sauka zuwa gare su bayan amin فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ تكل وندزو دا مغانا يَا kamata in ya zo da magana shi ma ya saurari wacce za a faɗa fa in amanu in su yahudu da nasara su yi imani bi misli da misalin ita misalin ina za'ida ce ma amantum bihi abinda kun kai imani da shi ku al'umma annabi Muhammadu ai misali imaninku, misalin imaninku, in sun imani fakari ta sun shiru faliya ta'adiya aulul alat ai in taharau al-iman in sun hasashen imani bi dariqi yahdi ila al-haq da hanya wadda an mai shirewa zuwa gaskiya misala irin dariqi kun hanyar au ko kuma mazilatul litakidi ai fa in amanu billahi in sun yi imani da Allah imanan imani misali imanukum misali imaninku bihi da Allah wa qur'a bima amantum bihi fa in tawallau in ko sun ka bada bai anil imani gabarin imani bihi da shiya fa inna ma hum fi shiqaqi su suna cikin sabani salamu sabani ba kun tare da ku ai ma hum illa fi khilafil haqq wa zo ba sai cikin sabanin gaskiya wa adawatukum da qiyadu wa laysu su ba zamo ba kenan daga cikin man ɗalabar haƙa fi shai wanda ke neman gaskiya cikin komai والشقاق المخالفة أبدا كنت الشقاق صاباني لأن كل واحد من المتخالفين في شك غير شك الآخر إني أنا صاباني فكو أن نتكلم هو صاباني يناتاشي حنجا وانت ناتاشي باوني قول سكبا إني أخوة صاباني توبا أغمى هيا قولا أرياتا والله الله سوكك يا كي النبي محمد فسيكهيكهم الله الله زي إسماسه Allah zai iya masu ya Muhammadu zai iya mashi kakon sabanin su wadda magana tasliyatul lin nabi sallallahu alaihi wasallam lallashi na Allah fa manzon Allah Wata taskinul lil mu'minina na tsawata ga mu'minai wa wa'adul lahum kuma alƙawali na ga mu'minai bil himzi Allah zai tsare su wannan sani Allah zai masa gudunmuwa alaman nawa afu bisa ga wanda ya kisu wal fa'i adifatu lil nazmi ma'anar kalami wa ma'anar sin an na zaliya ka'inun la wannan zai tabbata fasa ya kahi ba sin na na sauko ba wannan haƙiƙa mai tabbata na ba makawa wa in ta akhara ko da ya jinkirta ilahi ne zuwa ga lokaci li'anna li'anna ha ita wannan sinu ta zo ra su, sinu ta tafisi dan daga lokaci wa huwa samiu Allah mai jira li aqwalihim Allah mai jina ga zantukan su wa aqwalukum da zattukan ku al alimu Allah masani na bi awalin da halayen su wa awalukum naku halai wa idun wannan kitina wa wa'adun kuma alqawalina wa qarkawahum Allah Allah ya isa musu wa qarkawahu Allah Allah ya ishe shi iyahu suwa ni an kai bi katal quraiza kama ya ti fil ahzabi wa namri nadir kama ya ti fi surat fi suratihi kama yake cikin wannan surat shi. cikin sura annabi muhammadu suratu muhammad wa darbil jizya sai jizya alal baqina kan saura na'am صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون to yin haka ga wanda na Allah sibgatan lahi rimin Allah ai dinin lahi addinin Allah aw tadahirin lahi tadahirin lahi ko tsalake ubangiji huwa mazdaru muakkadun li amanna mansubun bihi ala ma'ana ala ma'ana sabagana Allah sabga Allah ya rine mu rini wal muradu bi hadinahu Allah zai fadaran nasu alai wanda ya halitta mutane akan sa mina na arini na ubangiji ga dan adam wanda Allah ya halitta akan addini li zuhuri asarihi ala sahibi don bayyana kufan addini aka mai shi duk wanda ka addini Allah zai bayyana kufan gare shi ka sirgi fi sauri jama'a in riga na fara a kai ta cikin shuni an karina tana bayyana ko kuta na fara kwal to haka nan mai addini Allah zai bayyana addini shi hmm. au ko kuma lil mushakalati don mushakala ta kadiran li'annan nasara domin su nasara kanu ya gani suna auladan sun suna lotar da 'ya'yansu fi ma ya asfara a cikin ruwa yalo wahowa tun wannan shi ne rinin su in sun gaye da suna sa cikin waɗannan ruwa su lota su wai kunu na huwa tadahiru la suna ta cewa na gari suna ta ayamun rine shi to in su irin wannan rine suka to shi ko Allah zai rine halittu ne da addini ne hmm. Allah sauƙaƙe aw qasuma ala al-ijra'i ay ilmu aw badalun min ittabi'u millati ibrahima ke yadan badalina ittabi'u millati ibrahima wa man ahsanu min Allah sibga wane ne yi Allah kyawun rini akwai tamizan la sibgata a hasana min sibgati babu addini wanda ya kawo daga addinin Allah wa nahnu nuna mu masu bauta muke lahu ga Allah ta'aridun bihin wannan jirwayi na gare su ai la shirku bihi ba mu shirka da Allah ka shirku kun kamar irin shirkin wa adahu ala amana wa zalika ka dukhulu wannan ya hukuntar da shiga ƙauru zance ne sibga talla fi maf'ulun ƙuru wanda ma yansibu ha alal igira haka nan kuma wanda ya nasarce ta akan igira awul badali an yulmiru ƙuru ma'dufa ala ilzimu li ilzamu li wato kenan ko ko yace ilzamu ai ittabi'u millata ibrahima hatta la yalzamu ma'akum nazam, hatta la yalzamu ma'akum annazam ma'akum ba fakku ba wannan ma kala yahudi lil muslimin nahanu ahli kitabin al-awwal to ku musulmi ku ta abin da kuka yi mu dai mu adalci ta farko wa qillatuna aqdam al-qillam ta rigita ku ولم تكن الأنبياء من العربي كما بأي أنبا تكن لأنبا يابا ولو كان محمد نبيا دا محمد النبي لا لكان منا دا تكن أكيني لأنه فدا نقالا نعم. قل أتحاد يحجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama kulka ce lahum gare su ato juna na yanzu kuna jayayya da mu to hasimuna na kuna jayayya da mu fi sha'anin Allah cikin sha'anin Allah ya annabi cikin mu ba al'amarin mu na ba al'amarin Allah na to yi annabi balle ku jayayya da mu ha kuma waqifa'ihi nabiyan za'in annabi muhammadu annabi waqifa'ihi nabiyan min al-arabi za'in annabi daga cikin larabawa dunakum banda ku wata rauna annakum ahqqu bin nubuwa kuna ganin annabta inda ita za a bai ku kun a baku rabbuna Allah shine ubangijinmu wa rabbukum kuma shi ubangijinku falak tasata lahu bi qaumin duna qaumin Allah babu keɓancewa gare shi ga wasu mutane ban da wasu don ubangiji muna ubangijin kuna falahu an tsariya. Allah ya samu shi zaɓe min ibada cikin bayi neman ya sha wanda ya su akwai mai tare shi yusibu bi rahmatihi man yasha Allah na samar da rahama ta ga wanda ya so wala na amaluna kuma mu muna da namu ayyuka na jazibiya da aka yi muna sakaya da ita Wala kuma amaluhu kuna na ku aika su jazu na biya da aka saka muku ita fala ya budu bai nisanta ta ya kuna fi amalina ma na su hukumihil ikiram cikin aikin da muka yana yi akwai abin da cancanta a karama mu a girmama mu a mutunta mu ko ba haka ba don haka Allah ya muna haka ya ba mu annabi cikin mu wa hadha ifam wannan tukewa ne wata bikitin zargina na koyatarwa ala kulli mazhabin bisa kowace matawa cikin mun muka ambata ai fal ikramu imma bi fadlillahi girmamawa ko dai da falalar Allah Allah shi girin ta haka dai jama'a akwai mai hanawa wa kullu fihi sawa kowanne cikin su da yake aw bi amalin ko da ayyuka wala na amaluna kama lakum amalukum ayyukan mu na mu na kamar yadda na ku na ku na wa nahnu mukhlisuna lahu mu ne masu farfarta aiki muke ga Allah masu wa dinin addini wal amalu da aiki kun banda ku wa nahnu auladul istiwa mu mun kai ta zabe mu wal hamdu lil inkari wal jumalu salatu ahwalu wal khalisu kasafi ma'ana shi ake cewa khalis illa anna al khalis sai dai ake abu khalis huwa ma za da anu shaubahu abinda aka da garwayarsa ba da ma zayen duniya da garwayi abu da aka ce wanga abu bai da kyau sai aka ce aka cire abinda bai da kyau sai a ce ai an farfarta shi khalis an farfarta shi muna tare da kuwa mahuzin min khallasta shay min shay an riko shi daga khallasta shay min shay ka farfarta abu daga abu ai a ban tuka ni zan da shi ano gare shi wa sabi yuqalu lima la shawba fihi ya ake babu safi to abinda haka yake bai da bai da wani garbai wal ikhlasu tasfiyatul a'mal abinda ake cewa ikhlasi yin aiki don Allah a tsalake ayyuka mina shirki war riya aw tarkil amal li ajali nas shi ake ce ma'amalu safi in mutum ya aiki amma ya hada da Allah da wani wannan mushriki na ba safi bane in ya yi riya ba safi bane shirka ta yi karama in ya yi don mutane su gani to wannan mutane Allah ya bar musu amma ya kuluna أم تقولون إن إبراهيم وإسرائيل وإسماعيل نعم. وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون to shi sai ya kula ka san amfani shi da ti tiɗi to muna kai ko mu kwana nan inda suka ce am ya kulu na ko gaskiya akwai kwanan nan an yi saurari tafsirin alkurani mai girma daga baki a shi abdurrahman isa jega allah ya saka mai da ainihin alkhairinsa kamin gabatar da wanda zai yi addu'a kada manta tafsirin alkurani mai girma insha Allahu gobe a garin birnin kebbi sannan insha Allah idan dare yayi akwai walima ta je ga local gamma insha Allah gida kusa gidan malam Bala Marigayi mai allura nan kusa ga hilin gasko insha Allah